Majalisar Dokokin Jihar Kaduna ta kammala tantance mutane 24 da gwamna Mukutar Ramalan yar na Jihar Kaduna ya mika mata a matsayin sabbin kwamishinoni domin mai gurbin waɗanda aka rushe a Satumba wannan shekara. Jadawalin sunayen kwamishinonin dai ya nuna cewa kowace ƙaramar hukuma daga cikin ƙananan hukumi 23 jihar Kaduna ta sami kwamishina ɗaya ne, idan banda ƙaramar hukumar zangon Katab ɗin da aka baiwa kwamishinoni guda biyu. dan majalisa yakubu yusuf soja na zariya kewaye shine shugaban kwamitin yada labaru na masar dokokin jihar kaduna kamar yadda ka ji ko kuma ka sani mai girma gwamnan jihar kaduna ya aiko wa majalisar dokoki ta jihar kaduna mutane 24 domin mu tantance su su zama kwamishinoni mutum 24 nan sun kunshi mata guda biyu a cikinsu kuma mun zauna laraba da alhamis mun tantance kuma an gama aikin tantance su lafiya a bisa al'ada irin ta siyasa wasu lokutan in an kawo suna waɗanda ake so zama kwamishinan nan mutanen da suka fito daga cikin suka rubuto takardun koke wanda ake kira petition a turance kun samu irin wannan korafe korafe to alhamdulillah ina alfahari kuma ina so ne amfani da wannan dama in shaida wa al'ummar jihar Kaduna wannan shine karo na farko da aka kawo mutane 24 domin yan siyasa ne tsantsa aka kawo su bamu samu koke daga kowace karamar hukuma ba shi yasa majalisa ta yi aikinta a cikin kwanaki biyu mu mun gama namu yanzu mun tura mai girma gwamna ya sa hannu kuma a yi maganar biki cikin rantsar da su insha Allah wasu lokutan akan samu gargada ba a samu wata barazana ko kuma su tambaya wani ya kasa amsa kila har ko ka dubi cewa ya kamata a dubi wani abu game da shi ba a hakikanin gaskiya a zaman da muka yi na kwana biyu ba a samu wata tangarda ba waɗannan mutane da aka kawo sun yi abubuwan da ya kamata su sun amsa tambayoyin da majalisa ta tambaye su domin mutane masu ilimi kuma ma'aikata na tsatsu. alhamdulillah kamar yadda kake gani a matsayin karɗan jarida kuma kake samun labarai a cikin gari yanzu majalisar dokoki ta jihar kaduna majalisar majalisa ce wadda take tana aikinta sosai-sosai kuma ayyukanmu da muke yi ana yin su ne akan dokoki ana yin su akan tsari sai dai ina so ne amfani da wannan dama na kira ga al'ummar jihar kaduna da su ci gaba da mana du'a'i su ba mu goyon baya domin mu kai ga nasara aikin majalisa shine aikin da tsarin mulki ya da shi kuma shine muke yi a ƙarshe zan sake amfani da wannan dama na ƙara kira ga mutanen jihar kaduna da su taimaka mana da du'a ubangiji allah ya bamu dawwammamin zaman lafiya a wannan jihar ta ana dai sa ran kowane lokaci daga yanzu gwamnan jihar kaduna alhaji mukutar ramalanyar zai iya rantsar da sabbin kwamishonin da majalisar dokokin jihar kaduna ta amince da sunayensu domin fara gudanar da aiki gadan-gadan isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya